Sashen Hausa da murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mata Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 17 ga watan Afrilu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta masanta jita-jitar cewa za ta cire tallafin man fetur sai dai kuma za ta ciwo bashi domin gudanar da wasu muhimman ayyuka a ƙasar. Bayan haka za ku ji cewa wata haɗakar ƙungiyar mata a Najeriya na neman gwamnatin ƙasar ta ba mata kaso hamsin cikin ɗari na mukaman gwamnati saboda irin gudunmuwar da suke badawa a al'umma. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin a ganin ku laifin waye mata ba sa samun akalla kaso talatin na mukaman da aka yi masa alkawari a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da wannan dare. Jami'ai a ƙasar Peru sun ce tsohon shugaban ƙasar Alan Garcia ya mutu bayan da ya harbe kansa yayin da 'yan sanda suke ƙoƙarin kama shi kan zargin cin hanci. An yi ma Garcia tiyata a asibitin Lima a yau Laraba. An zarge shi da karɓar cin hanci daga babban kamfanin odebrat na ƙasar Brazil a lokacin da ake gina titin jirgin ƙasa a Lima. yayin da yake mulki daga shekarar 2006 zuwa 2011 gasiya wanda ya kasance shugaban ƙasa daga shekarar 1985 zuwa 1990 ya karyata duk wani laifi da ake zargin ya aikata. An kai tsohon shugaban kasar Sudan ta kudu Umar al zuwa wani kurkuku a babban birnin kasar. kwanaki biyar bayan da sojoji suka yi masa juyin mulki sannan suka sanya shi a ƙarƙashin ɗaurin talala. 'yan uwansa sun ce bashir mai shekaru biyar an komar da shi kurkukun kobar na khartoum a ranar talatin da ta gabata kuma yana cikin tsauran tsaro ba a gan shi a fili ba tun lokacin da sojoji suka yi masa juyin mulki a ranar alhamis ɗin da ta gabata bayan da aka shafe watanni ana zanga-zangar da ta haifar da ƙarin farashin abinci da man fetur. Dubban masu zanga-zangar sun kasance a wajen sansanin soja a Khartoum. Suna neman bukatunsu na gwamnatin riƙon ƙwarya. Shugabannin sojojin da suka yi juyin mulki sun ce a makon da ya gabata. Sojoji za su gudanar da mulkin ƙasar har na shekaru biyu. Ƙungiyar ƙasashen Afirka da wasu ƙasashen yammacin Turai sun yi kiran gaggawa da a koma ƙarƙashin mulkin farar hula. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin gwamnatin Amurka ta Donald Trump ta ce, za ta kyale 'yan asalin amurka su shigar da kamfanonin kasashen waje ko mutane kara waɗanda aka kwace musu dukiyarsu shekarun baya da suka wuce a ƙarƙashin gwamnatin fidel castro na ƙasar cuba sakataren harkokin waje mark pompeo ya bayyana a yau laraba cewa an dakatar da wannan dokar da aka kafa a shekarar 1996 wanda ya ba da izinin shigar da ƙara a karon farko. Wannan shawarar zai iya hana ƙoƙarin ƙasar Cuba na wajen ƙarfafa kasuwancinta da ƙasashen waje zuwa tsibirin. Shirin yana cikin ƙoƙarin shugaba Trump don kawar da shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro, wanda ya wanda ikonsa ya dogara ne da goyon bayan kasashen Cuba da Rasha da China da kuma wasu kasashen. lokacin da yake sanarwa ga manema labarai a washington pompeo ya ce cuba ta raina tsaro da kwanciyar hankalin amurka da sauran kasashen yankin yammacin turai gwamnatin cuba ta shafe shekaru da dama tana zalunci da kuma rikice-rikice in ji pompeo sun sun koyar da kasar venezuela a matsayin goyon baya ga gwamnatin maduro sojojin cuba da kuma hukumomin tsaro su ne a yau suka taimaka maduro yake ci gaba da mulki yayin da ma'aikata suke duba tsarin ginin cocin cathedral ta notre dame ta kasar faransa domin sanin iya mummunar barnar da gobara ta yi wa ginin da ya zama wani babban abin tarihi a birnin paris shugaban kasar emmanuel macron yana ci gaba da bayyana burin sake gina cocin cikin shekaru biyar ya bayyana burin sake ginin har ya bayyana burin sake ginin har ya fi na da kyau a cikin wani jawabi na ƙasa da ya gabatar a daren jiya talata ya kuma shirya ganawa da majalisarsa a yau laraba domin tattaunawa game da sake gina cocin da kuma kudaden da za a bukata don kammala shi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da birnin tarayya Abuja. gwamnatin Najeriya ta tabbatar da cewa ba za ta janye tallafin man fetur ba wanda zai kai ga ƙara farashin mai a ƙasar, amma kuma za ta ciwo bashi domin inganta wutar lantarki a karkara da wasu jami'o'in ƙasar. Umar Faruk Musa wakilin murya Amurka na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. gwamnatin tarayyar najeriya ta musanta jita-jitan da ake yi cewa wai gwamnatin za ta janye tallafin man fetur wanda zai kai ga ƙara farashinsa a duk fadin najeriya ministar kudi ta najeriya ce hajiya zainab ahmed take musanta haka a lokacin da take tattauna da manema labaru bayan da majalisar ministoci ta najeriya ta kammala zamanta na mako-mako abuja inda take cewa ba mu da ranar janye tallafin harkar mai a kasar nan saboda ba za a iya janyewa ba sai an samu abubuwan da za a gabatar wa jama'a ya zamana cewa in ma an cire mutane ba za su wahala ba. To amma a daidai lokacin da ministar ke musanta maganar ƙara farashin man fetur ta kuma ba da tabbacin cewar majalisar ministoci ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari ta amince da a ciwo bashi domin inganta wutar lantarki a karkara da kuma birane hatta da waɗansu jami'o'in inda take cewa akwai wani bashi na daban da za a ci tsakanin Najeriya da kasar burkina faso da togo da kuma niger wannan bashi da aka bamu dama mu ansa zai sa mutane wurin rabin miliyan su samu wuta a alkarya daban-daban kuma har da jami'o'i guda takwas banda haka akwai wata kaddara da aka fara wanda cewa za a ɗauki wuta daga najeriya a kai a bi layi layin transmission ake cewa kenan ko zuwa niger zuwa benin republic da kuma burkina faso har da togo wannan bashi mu kasashen nan hudu ne za mu ɗauka tare so ba nigeria kaɗai ba ne amma saboda wannan layi zai ratsa kasashen nan guda hudu shi yasa dole muka haɗa hannu mu ansa tare wannan babban bankin duniya ne suka ba da wannan bashin to shi ma majalisa ta yadda mu ci gaba da a san wannan bashi. Namu miliyan 27 da uku na dala Amerika. Namu ba su da yawa sauran kasashen nasu ya fi yawa saboda namu layin bayi da tsawo kamar nasu. Babu shakka a daidai lokacin da gwamnatin ke hankoro ko ƙoƙarin daidaita lamirin cin bashi da kuma inganta ayyuka na mura rayuwa ga 'yan kasa wasu kwararru da masana sha'anin tattalin arziki suna ta nuna damuwarsu akan wannan yawan cin bashin da Najeriya ke yi amma minista tana cewa ai ba abin damuwa ba ne domin bashi ana cin shi ne domin hujja wadda za ta kai ga inganta rayuwar al'umma ba za a yi wani batanci ba. Bashi yana da amfani in ka anshe shi ka yi amfani da shi yanzu kuma ka yi ayyukan da ya kamata ka yi amfani da shi dan in ba haka din aka yi ba yanda muke samun kudaden shigowa na kasa bai isa a yi manyan ayyuka yanda muke so a yi ba so yana da amfani kuma su nan muna ansa ne da su African Development Bank so kudin wanda ke kansu yan kaɗan ne ba irin kamar nan a nigeria in za ka yi bashi ka biya daga 18 zuwa 25 ba wannan za ka ga wani ruwan da aka sa ko kashi daya ne ko kuma mafi yawan shi shine kashi uku amma yawanci eh, tsakanin kashi ɗaya ne zuwa kashi uku. ministar kuɗi ta najeriya zana ahmed kenan bayan da aka kammala taron majalisar ministoci na najeriya a tattaunawar da muka da ita a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya. Madalla gaida Umar Faruk Musa. A Najeriya, Mata sun fito a ƙarƙashin wata gamayyar ƙungiya mai suna Coalition for the Inclusion of Women in Governance suna nema a basa kashi hamsin cikin ɗari na mukamai a sabuwar gwamnatin da za a kafa a watan Mayu mai zuwa. Sun yi wannan kiran ne a wani taron manema labarai na ƙasa da ƙasa da suka kira a babban birnin tarayya Abuja. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani. Great Nigeria women! Great, Great Nigeria women! Yadda mata suka riƙa yi wa junansu kirari kenan a lokacin taro manema labaran. inda suka ce sun yi wannan fitowar ne domin su tunatarwa shugaba Muhammadu Buhari da alkawalin da ya yi cewa zai dama da kowa da kowa saboda a basu kashi hamsin cikin ɗari na mukamai domin Najeriya ta samu ci gaba mai karko kuma ta zama ƙasa da al'ummanta za su yi alfahari da ita. Wani abu da jagorar kungiyar kuma ɗaya cikin jigajiganta Binta Kasimu ta ce haƙƙi ne ya rataya a wuyan mahukunta da ya dace su sauke wa mata domin a yi da su. Tashin hankalin shine mun gama zaɓe mun yi zaɓe mun hito mun wahala amma ko me aka tashi wai sai a ce maza senate leader sai a ce maza majority leader sai a ce maza speaker maza ministoci maza komi maza haba baba haba ka yi adalci maza ma su ji tsoron allah wallahi wallahi da an ban mu mata ya mu ya mu da mun zaɓi kanmu saboda mu mun san cewa mu ke tsaye muke lura da gida mu ke komi kuma babu abin da ba mu yi ba kuma babu wahalar da ba mu yi ba don haka saboda me za a da mu baya. ita kuwa honorable halima hassan tukur ta ce suna kira ga gwamnati mai shigowa da ta ba wa mata goyon baya kamar yadda mata suka ba da tasu gudumawar a lokutan zaɓe da ya gabata inda ta ƙara da cewa. mulki ne in mutum bai tashi ya biɗa ba mulki bai iske ka a cikin gidanka so dole ne mu fito mu faɗi ma duniya mu haɗi kukanmu domin a tausaya ma mata a taimaka musu wani irin taimako akwai kujeru na gwamnati ko na kujerar minista ko na kujerar maya-maya makami na office office ba wanda babu wanda dai muke da su a cikin kasar najeriya muna son a tuna da mata a taimaka musu tunda mata sun taka rawan gani da duk abin da aka yi na zaɓe mata sun yi sun yi akan kokarin su yadda aka tausaya ma maza ake ba su to su ma mata a tausaya musu tunda sun hito mun hito sun bi layi mun bi layi ba abin da wanda suka yi wanda ɗiya mace ba ta yi ba. A nata jawabin mai bawa kungiyar shawara barista Ebere Izendu ta ce mata za su fito kwansu da kwarkwatansu daga jihohi 36 zuwa fadar shugaban ƙasa domin su ci gaba da lallashi har sai sun samu yadda suke so ta hanyar tuntubar manya da ziyarce-ziyarce ga uwar gidan shugaban ƙasa Hajiya Aisha Buhari da matar mataimakin shugaban ƙasa Dolapo bajo domin samun goyon bayan su wajen neman mukamai saboda a ganinta suna da mata kwararru da ke jajircewa a fannoni daban-daban na rayuwa domin gina ƙasa. a fẹ́ ipò wa gẹ́gẹ́ bí obìnrin ẹ fún wa ní ẹ̀tọ́ wa ẹ fàyè gbà wá lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. women. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla gaida Madina Dauda. Yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne a kan shin a ganin ku laifin waye mata ba sa samun kaso talatin na mukaman da ake musu alkawari a Najeriya. Amma kafin mu buɗe layukanmu ku shakata da wannan waƙar. tarihin duniya menene duniya menene dadihin duniya shata mu ba mu sani ba shata kumshi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Katsina. Yawwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kada magana da Yahaya Lawal yan laki. To muna jan kamalan Yahaya. Yawwa to wannan mori da aka ɗauko mai kyau yana da kyau lallai a taimaka mata ɗari bisa ɗari. Mm. Domin dukkan zaben da ake yi mata ke ba da jajircewa. Wala birni wala ƙauye. Saboda haka dai na goyi bayan su wani fafutuka ta suke in ba ba su da yawa ba a ba su sate fasant. Eh, ku huta lafiya na gode da samunku. To mu ma mun gode Malam Yahaya Lawal 'yan ɗaki yanzu kuma za mu je Kaduna. Hello? Hello da wa muke magana daga Kaduna? Hello? Hello? Muna jan ka malami daga Kaduna da wa muke magana? Kana magana da baban Mubarak daga Kaduna, Turkaniya. To muna jan ka baban Mubarak. To ai wannan mata abin da ya sa kin gane ko ba sa samun kashi talatin din nan saboda in kin lura mata yancinsu a gida yake saboda oh. haka ne ina ganin dalilin da ya sa ba sa samun cikakken yanci ne to me hakan yake nufi yancin suna eh, gida shi ya sanya zai sanya ba za su samu makamai ba? eh to a to kin ga aikin zai mutu yawa ga yau za su lura da gida kuma sannan su je su yi wani aiki kuma a waje oho kana nufin nauyin aikin gida yana ɗaya daga cikin abubuwa to aiki ne ga ya da sauransu da na gida kisa to baba mubarak kenan daga kaduna yanzu kuma za mu je adamawa ah. Salamu alaikum da muke magana daga Adamawa. Ok, da Tela Abubakar ne daga Ganda. To, muna jan ka Tela Abubakar. Barka mu da yammaci. Barka ka dai. Wato wannan kashi talatin bisa dari da ake nufi suna ga abun ne yana zuwa daga ainihin yadda matan ne karatunsu ko kuma sa kai. Mm. suna eh, da su ne ba sa sa pressure sosai kana nufi ka ce matan ba sa karatun da ya kamata ko ku zai sa su kai matsayin da za a ba su bakama? yauwa haka da yin ke gani abin da amma kuma ina kawan mata sun dan dage yanzu wurin ilimi eh to a halin yanzu dai ana dan kokartawa hmm. eh, muna fatan su fara kokari to mun gode tela abubakar daga adamawa yanzu kuma za mu je jihar neja wa alaikum salamu dawa muke magana daga jihar neja suna magana da alhaji haya muhammad mutumba mai kujeru kamar hukumar rafi a jihar neja to alhaji haya muna jan ka to gaskiya ni a ra'ayina musamman a gwamnatin tarayya ya kamata a ba mata kashi na cikin ɗari domin irin gwagwarmayar da suke musamman a zaben shugaban kasa za a ga mata su yi da goyon su da goyon ciki haka za su yi zaben nan da rana da komai amma a yi zaɓe musamman gabanin su mata ba a ba su komai a mata a ba su kashi hamsin cikin ɗari. To Alhaji Yahaya shin laifin waye ma kake gani ba su samun makaman me ya sanya ba su samun makaman a ganin ka? a ganin na farko shi ma matan suna da rashin haɗin kai saboda sun fi so kowa ya fi so kan ya fi so maimakon ya so kasa da kuma yan uwansu mata da suka jajirce aka kai zaɓe da mm. sun fi son su ba su haɗin kai ko ofis ka in inda mace take aiki ba za ta girmama ka ba kamar yadda namiji ke girmama yan uwansu namiji suna da gaskiya ya kamata ya cire wannan in dai suna so shugabanci domin muna son wata rana a ce mata su yi gwamna har shugaban kasa to amma inda irin wannan in gaskiya ba za a same shi ba. To mun gode Alhaji Hayya har yanzu dai muna na a jihar Neja mun ƙara samun wani kira. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana. Sunana Malam Danjuma. juma daga Bidda, dari dari na sarkin yaya. To muna jan kamalan dan juma. Abin da ya sa yadda nike gani abin da ya sa mata ba a samu kashi talatin saboda ba su cika zuwa makaranta ba yawancinsu ba a bari su zuwa su je makaranta wasu daga shekara ashirin ko ashirin ba dusa kai su auren abun da ya sa lokacin siyasa ake baiwa mazajen kenan so abun da matan za su yi su nukufa da zuwa makaranta so sai ga lokacin da aka kafa gwamnati so sa same su da yawa cikin gwamnati. Allah ba mu zaman lafiya bidda a Niger State Nigeria gaba. To Malam Dan Juma kafin mu yi sallama da kai ban taran numfashin ka ba su kuma waɗanda suka yi ilimin fa ai akwai su kuma gogawa ma ake yi da su a wasu wuraren da eh. maza. Me yasa su ba a ba su. To Malam Dan Juma layin ka ya goce da mun ji ci gaban amsar tambayar da na yi maka amma yanzu kuma za mu je Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. So sunana Abdulkadir ke Kauru Lokal Gwamnan Kaduna State. To muna jan kamala Abdulkadir. To wata ko wannan al'amari ni a mahangana. Eh. Abubuwa ne guda biyu. To. Na farko gaskiya addini yana taka muhimmiyar rama game da mukaman da mata suke samu a gwamnati. Hmm. domin mafi yawanci abin da za ki bi ba ki gani domin wannan abin da wai ake cewa a raba wai kamar wai talatin da wani abu a eh. ba mata eh. in kika ji ba ki za ki ga cewa mafi yawanci gaskiya ba kowace mace ba ce ba za ta yadda tana gogoriyo da yadda maza suke ake gwamawa haka gaskiya ba kowane ke yadda ba namiji haka masu mata kuma in kika diba kuma sauran abu na biyun kuma in kika dubi kundin tsarin mulki ba ma kamata a ce an ba su kashi talatin ba hmm. in dai za ki iya fitowa ke neman ya kamata a ce ke ma ki fito a neman gaba ɗaya ko ma wani irin mukamin ki a bakin tunda ba wai kundi ba ne wanda an yi shi dama domin sharuɗoɗi ne ga sunan na dokan ƙasa ne in kin cika kawai ki fito ke ma ki bada gudunmuwar ki ni a gani na kenan laifin ba wai na wani bane ba gaskiya na kowane bangare yana da in kika ji ba za ki ga fuskokin in kika dije shi gaskiya zaki ga kowane yana da muhimmancin da za ka dije shi To Abdul Abdulkadir kenan daga Kaduna mun gode da ra'ayinka kuma anan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Shirin wasannin namu na yau ne da taron karshe da aka yi na kumar kafa a birnin alkahira daga ranar 11 da 12 na watan afrilu shekara ta 2019 na kwamitin zartarwa na hukumar ta kafa don da a cikin waɗansu abubuwa wadda ya haɗa da ainihin gyaran tsarin tafiyar da ƙungiyar hukumar a cikin waɗansu abubuwa da ke shimfiɗe a cikin ajandanta ra'ayin sun haɗa da horon babban magatakardar hukumar amur fahame da kuma sauka da makaddashin babban magatakardar da ke kula da sha'anin tafiyar da tsarin aiki na hukumar da kuma sha'anin kuɗi sadeka alawi da kuma naɗe da aka yi na sabon babban magatakarda muwa da hajja kaftin ɗin kuma sai asanti kotoko amos frimpom ya nuna cewar ya yi imani black stars ɗin ƙasar ghana za su iya tsallaka da rukuni-rukuni na wasar cin kofin afirka ko yake kasashe da ke a wannan rukunin ba kan wallasa ba ne babban kungiyar kwallon kafar ta kasa dai black stars ta sami kanta a cikin rukunin f ne tare da zakarar kwallon kafar ta afirka kasar cameroon da benin da guinea bissau a manhajar da aka gabatar na gasan cin kofin afirka da za a yi a nan gaba kakakin hukumar kwallon kafar ta kasar ghana joba ya musanta raɗe da ake yadawa cewar kasar ghana ta ware kuɗi dala miliyan takwas wa black stars dangane da wasan cin kofin afirka da za a yi a kasar masar shekaran nan kociyan super eagles nigeria jonathan ya bayyana cewar suna da wasanni na sada zumunci guda biyu da za su yi da kasar ghana da kuma senegal a shirye-shiryenta na gasar cin kofin afirka da ake shirin nigeria ta sami kanta a cikin rukuni daya da gini madagascar da burundi a cikin rukunin b kociyan dan kasar jamus ya bayyana cewar kungiyar nasa za ta soma shirye-shirye ne inda za ta kafa sassani a asaba da a cikin delta state ta annan daga bisani ta kafa sassaninta a isma'iliya kasar masar Kasar Ghana na shirin karban bakuncin wasan kwallon tennis mafi girma na kasa da kasa ITF World Tour Magdan Open daga ranar 29 ga watan Afrilu zuwa 4 ga watan Mayu a filin kwallon tennis da ke a Accra Sports Stadium. Wannan gasa ta ITF World Tour kamar yadda buga takardar hukumar kwallon tennis din Ghana Miss Filipina Frimpon ta bayyana wani ɗaukaka ce na shi shekara shara na Magdan West African Open Tournament wato gasar Afirka ta yamma kenan da Magdan Group of Companies ke daukan nauye su a bisa shugabancin Dr. Daniel Makodi. rajwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. jami'ai a kasar peru sun ce tsohon shugaban kasar alan garcia ya mutu bayan da ya harbe kansa yayin da 'yan sanda suke kokarin kama shi kan zargin cin hanci An kai tsohon shugaban kasar Sudan ta kudu Umar albashir zuwa wani kurkuku a babban birnin kasar kwanaki biyar bayan da sojoji suka yi masa juyin mulki sannan suka sanya shi a ƙarƙashin ɗaurin talala. 'yan uwansa sun ce bashir mai shekaru 75 an komar da shi kurkukun kobar na khartoum a ranar talatar da ta gabata kuma yana cikin tsatsauran tsaro ba a gan shi a fili ba tun lokacin da sojoji suka yi masa juyin mulki a ranar alhamis ɗin da ta wuce bayan da aka shafe watanni ana zanga-zanga da ta haifar da karin farashin abinci da man fetur. To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.